من يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a wannan yammaci na juma'a takwas ko kuma tara takwas ko tara ga watan juma'a ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyar ko miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai albarka da muke cikin tafsir surati tur a wancan satin allah maɗaukakin sarki ya yi mana magana a kan ni'imar da ya tanadarwa waɗanda suke masu tsoronsa bayan razanarwa da firgitarwa da ya yi ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako suke ƙaryata manzanni allah maɗaukakin sarki kuma ya yi magana a kan waɗanda suke masu da'a masu biyar Allah da manzansa ya kwantar da hankalinsu don kada waccan razana ta sa su firgita su tsorata hankalinsu ya dugunzuma Allah maɗaukakin sarki ya kwantar da hankalinsu ta hanyar bayanin irin ni'imomin da ya tanada musu a ranar gobe kiyama to a yau za mu shiga kashi na uku na wannan sura wanda daga shi kuma sai marfi ko rufewa da Allah maɗaukakin sarki ya kawo daga ƙarshe don ya lallashi zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bismillah mal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
الله مدوكاكين سركي yana cewa fadhakkir ka tunatar ka yi wa'azi ya ma'aikin Allah fama anta bi ni'mati rabbika kai a dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ni'ima kai baka zamo bi kahinin wanda yake boka ba wala majnun ko mahaifaci am ya na sha'ir ko kuma cewa suke yi shi mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun don haka mu jira abin da zai same shi na masibu na zamani ƙul ka gaya musu tarabbasu su yi jiran su yi dakon fa inni ma'akum minal mutarabbisina ni ma ina tare da ku a cikin masu dakon am ta'muruhum ahlamuhum bihaza ko kuma hankulansu ne suke umarta su da wannan am hum qaumun taghun ko kuwa su mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka am yaqulu taqawwala ko kuma cewa suke ya kirkire shi wato alkur'ani bal ba haka ba ne la yu'minuna ba sa yin imani ne falyatu bi hadithin mislihi su zo da wata magana kwatankwacin alkur'anin mana in kanu sadiqina in har sun kasance masu gaskiya waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa ya isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi kada abinda magabta ƙuraishawa suke faɗa dangane da shi na zagi na bakar magana kada wannan ya sage masa gwiwa kada wannan ya sa shi ya yi sanyi ya tsaya ya faɗi gaskiya ya doge akan abin da yake faɗa na gaskiya fazakir ka dawwama akan abin da kake yi na wa'azi kada mummunan ladabinsu kada mummunar maganarsu ta sa ka ja da baya ko ka yi sanyi akan abin da kake yi na wa'azi a cikin wannan akwai lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙoƙarin tsarkake shi daga dukkan wasu tuhumce-tuhumce da kafirai suke yi masa suna tuhumarsa da cewa shi boka ne suna tuhumarsa da cewa shi mahaukaci ne suna tuhumarsa da cewa shi mawaki ne waɗannan tuhunce-tuhunce da suke yi suna yin su ne don su jingina cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi abu ne da yake da alaka da aljanu don su ɓoye gajiyawar su su wajen su kawo kwatankwacinsa an san boka wani ne wanda yake ta'amuli da aljanu an san mahaukaci wani ne wanda yake da masul jinni shafa da faɗi irin na aljanu hakanan mawaƙi larabawa suna da ƙudurin cewa shi kansa mawaƙi abin da yake faɗa na fasaha da balaga da zalaka da azancin magana shaida aljanu ne suke yi masa wahayin waɗannan maganganu har yana faɗar to ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo musu da wani abin da ya fi ƙarfin su ya zo da alƙur'ani wanda ake karanta musu alƙur'anin da aka saukar da shi cikin harshen da suke magana da shi maganar su ta yau da gobe harshen larabci an saukar musu da wannan alƙur'ani a lokacin da suke kafafa suna jiji da kansu suna alfahari da cewa su wata al'umma ce da Allah maɗaukakin sarki ya ba ta yalwar harshe tana iya magana cikin azanci da fasaha suna yi wa duniya alfahari da wannan babu abin da larabawa suke tunƙaho da shi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da saƙon gaskiya irin balaga da fasaha da azancin da azancin magana babu abin da suke alfahari da shi irin wannan to sai kuma ga alkur'ani an zo ana karanta musu shi kuma wanda yake karanta musu din nan balarabe ne dan uwansu wanda yake magana da irin harshen kuma ya ce da su su kawo kwatankwacinsa sun kasa to lalle ne su yi wani abu wanda za su nuna wa mutane cewa ba kasawa suka yi ba saboda abin da yake faɗa da maganganun da yake zuwa da su ba maganganunsa ba ne na aljanu ne mu kuma mutane ne sai suka jingina shi da wasu sifofi waɗanda suke da alaƙa da aljanu suka jingina shi da bokanci suka jingina shi da hauka suka jingina shi da waka to shine Allah maɗaukakin sarki yake wanke annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma yana lallashin zuciyarsa yana gaya masa cewa kada waɗannan tuhumce-tuhumce su sa ka yi sanyi cikin abin da kake yi na wa'azi ka doge ka ɗore ka ci gaba da yin wannan wa'azin koda kuwa ba sa so fa zakir wannan umarni ne Allah maɗaukakin sarki yake bashi ba dan ya dakata da yin wa'azin ba sai dan ya doge ya ci gaba kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzonsa Allah ya kirawo su da sunan imani kaga kenan sun yi imanin amma duk da haka sai Allah ya ƙara cewa aminu don ya nuna musu cewa yanzu kiran da yake musu kira ne na su doge su ƙara ƙaimi a cikin wannan imani su ƙara haɓaka imaninsu to wannan umarni ma da Allah ya ce fazakir ka tunatar ka yi wa'azi ba umarni ne ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya yi saboda ya dakata ana gaya masa cewa ya dawwama kada irin waɗannan baƙaƙen maganganu su sa shi ya yi sanyi ko ya dakata ga abin da yake yi fazakir fama anta bi ni'mati rabbika kai a dalilin da a dalilin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ta annabci ta manzanci ta wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ka da shi a dalilin wannan ni'ima ba yadda za a yi ka zamo kahinin wanda yake boka ba za ka zamo boka ba wala majnun ba kuma za ka zamo mahaukaci ba a nan Allah maɗaukakin sarki yana ishara zuwa ga cewa haka suka tuhume shi da waɗannan sifofi duk da cewa bai kawo maganar ya jingina musu ba amma akwai ishara zuwa ga cewa haka suka faɗa dangane da shi cewa shi boka ne shi mahaukaci ne to Allah maɗaukakin sarki yake cewa a dalilin ni'imar da Allah ya yi maka ba yadda za a yi ka zamo boka ba kuma za ka zamo mahaukaci ba am yaquluna sha'ir ko kuma cewa suke mawaƙi ne ganin abin da ya zo musu da shi na fasaha da balaga da azancin magana da abin da alkur'ani ya kunsa na tsari wajen tsara rayuwa da shiriya wajen tsara ainihin magana wannan ba zai sa ainihin ya zama mawaƙi ba shine Allah ya ce am na sha'ir ko kuma suna cewa shi mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun don haka mu yi dako gare shi dakon abin da zai same shi na jujjuyawa ko na basihu na zamani raib shine hawadis hawadis almanun shine addahar kalmar almanun tana nufin addahar tana nufin kuma almaut wato ko dai muna jiran abin da zai zo ya same shi na ainihin fitintunu da masibu na zamani ko dai ya mutu ko kuma a kore shi ko ya samu wata rashin lafiyar da za ta hana shi motsi muna nan muna jiran wannan ya same shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ga ya musu ƙul tarabbasu ku yi ta dako ɗin wato ku je ku yi ta dako fa inni ma'akum minal mutarabbisina ni ma ina tare da masu yin dako ina tare da ku cikin masu yin dakon wato ku je ku yi dakon mu ma za mu yi dakon cikin mu a ga wane ne raibul manuni zai safe shi wane ne masifa ta mutuwa ko kuma ta halaka wani ne masifa ta rashin lafiya ko kuma masifa ta araba shi da ƙasarsa ta araba shi da garinsa ta araba shi da 'yan uwansa ta araba shi da da'awar da yake kai wane ne wannan zai sa shi ya canza ko ya juya ko ya bar abin da yake kai to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وتكجيكو يجرى مو ما يجرى mu jiran mu ɗayan abu biyu muke jira muna jiran ko dai mu yi nasara akan abin da muke kiran ku zuwa gare shi ko kuma mu yi shahada akan wannan ba ma jiran ba ma jiran cewa akwai wata rana da wannan abu da muke kai zai za a fasa shi ko za a ja da baya muna jiran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu dukkaninsu kuma abubuwa ne mafiya kyau a gurinmu ihdal husnayaini su ne abubuwa mafiya kyau guda biyu su ne imman nasru wa imman shahada ko dai a yi nasara akan abin da ake kira ake kiran jama'a kansa na tauhidi da sunna da tabbatar da wannan addini ko kuma ai shahada akan wannan tafarki kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu mu abubuwa ne masu kyau a gurinmu قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا ko kuma hankulan su ne suke umartar su da wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayin da ya azazzale ainihin ƙuraishawa kafiran ƙuraishawa da wa'azi ya matsa musu akan su zo su yi imani da Allah su kadaita shi da bauta su kakkaba hannunsu daga bauta wa dukkan wani wanda ba Allah ba su mayar da al'amarinsu gaba ɗaya zuwa ga Allah su tabbatar da rububiyya da uluhiyya ta ubangiji lokacin da ya matsanta musu da wannan kira kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa sai suka yi taro ainihin a gidan shawara nasu akan me ya kamata su yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wasu suka ce mu tsare shi mu daure shi ta yadda ba zai ƙara motsi ba ba za a ƙara jin ɗuriyarsu ba wani wasu kuma suka ce tarabbasu bihi raibal manu ku jira shi har halaka ta zo ta tafi da shi kamar yadda mawaƙan da suka gabace shi suka halaka irin su annabiga irin su zuhair ibn abi sulma sun yi yayinsu sun gama yau babu su to mu jira shi shi ma zai yi yayinsa ya gama suka ce me yi wannan su masu wannan shawara su ne waɗanda ake tsammanin mafiya hankali a cikin tawagar ƙuraishawa su ne shugabanni su ne sahu na farko a cikin tawagar kafirci su ne suka haɗu suna wannan shawara ga abin da suke jira ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihada hankulansu ko masu hankulansu hankulan nasu ne suke umarta su da wannan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama boka su ce masa mahaukaci su ce masa mawaki hankulansu ne suke sa su su yi wannan a cikin nan a cikin wannan magana akwai wato ainihin izgili gare su kamar ana nuna cewa waɗannan da ake ganin su masu hankali ba masu hankali ba ne inda suna da hankali ba za su yi irin waɗannan maganganu ba da suna da hankali ba za su dubi annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ce masa boka ba za su dube shi su ce masa mahaukaci ba ba za su dubi abin da ya zo da shi su ce waka ba ne ko su ce masa mawaki da a ce suna da hankali da ba su yi haka ba kamar kai ne wani ya tafka maka wata aika-aika sai ka zo kana masa faɗa kana jan kunnensa kana cewa kai kuwa kana da hankali kana da hankali wannan magana taka ba kana so ka ce yana da hankalin bane kana so ka ce masa ba ka da hankali hankalinka ba zai sa ka yi wannan ba wannan abin da kai alama ce ta rashin hankali to amma sai ka sa shi a cikin wata siga ka ce kana da hankali kuwa da hankalinka za ka yi wannan to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihada hankulan su ne suke umartar su da wannan lalle ilalla su ne mahaukatan abinda suke tuhumar ka gare shi da shi na cewa kai baka da hankali wannan abin da suke ya nuna su ne mahaukata din domin ainihin abubuwan da kake faɗa da irin abubuwan da aka sanka da shi na sifofi masu kyau duk suna nuna cewa kai mai hankali ne kai ba mahaukaci ba ne kai ba boka ba ne kai ba mawaƙi ba ne sun san tarihinka a cikinsu ka taso a cikinsu aka haife ka a cikinsu ka girma duk sun san wannan amma a yau saboda idansu ya rufe ganin cewa ga gaskiya ta bayyana kuma tana samun ci gaba sun rasa abin da za su kare wannan gaskiya to ba za su bata maka tarihi sai suka ce kai mahaukaci ne kai boka ne kai mawaƙi ne wannan ita ce ita ce luga shine harshe na dukkan wani wanda yake kokarin fada da gaskiya amma ya rasa hujjar da zai fada da gaskiya da ita to babu abin da zai fada illa yayi ta jefa tuhuma iri iri yayi ta zage zage iri iri duk lokacin da kaga wata jama'a ta bige da zagi a gurin da ake baje kolin ilimi to alamar cewa an kai ta bango babu abin da za ta in dai har akwai abin da za a faɗa to babu babu mahalli babu lokacin da za a tsaya ana zage-zage domin mai zage-zage a kullum yana nuna wa mutane irin hankalinsa ne akan faifai domin mai hankali kuma yana da abin da zai faɗa ina yake da lokacin da zai tsaya zagi to in ka ji ana zagi ana aibatawa ana ƙarerai ana faɗar miyagun maganganu ana jingina wa mutum a gurin da kuma ilimi ne ya kamata ya aiki to alamar cewa ba a da hujjar da za a faɗa wannan shine abin da waɗannan ayoyi suke nunawa ƙuraishawa da suka ga ainihin hasken musulunci ranar musulunci ta ɗago tana kuma haske suka rasa hannun da zai kare ta ba su da hujjar da za su kawar da ita sai suka shiga zage-zage suna gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin waɗannan maganganu kuma a cikin waɗannan ayoyi akwai lallashi ga dukkan wani wanda yake so ya faɗi gaskiya ko ya yaɗa ta ko ya yi faɗa da ƙarya ya kawar da ita to sai ya yi haƙuri domin zai gamu da irin waɗannan abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka take babu wanda ya taɓa taka wannan hanyar face ya ci karo da irin waɗannan matsaloli annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin hadisin aisha dogon hadisi wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wahayi yana garu hira lokacin da na khadija ta kai shi wajen dan uwan dan abin nan wajen baffanta waraqat ibn nawfal waraka da yake gaya masa cewa lalle abin nan da ya zo maka shine irin abin da ya zo wa annabi Musa ma'ana wahayi saƙo annabci manzanci shine ya zo maka kamar yadda ya zo wa annabi Musa yake cewa kuma babu wani wanda zai zo da kwatankwacin irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi sai an cutar da shi saboda haka wannan shi yake nuna cewa tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ya gada wanda duk ya gaji wannan hanya to dole ne ya yi haƙuri dole ne ya yi haƙuri da duk abin da zai gamu da shi na zage-zage da ɓaci da ƙage da aibi da sharri iri-iri Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihaza shin hankulan su ne suke umartar su da wannan am hum qaumun taghun ko kuwa dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka wannan magana ta ƙarshe ita ce haƙiƙanin al'amarin hum qaumun taghun shi yasa wasu malamai suke fassara am da bal bal hum qaumun taghun ba wasu bane su mutane ne masu dagawa masu shishigi masu ƙetare iyaka Allah maɗaukakin sarki ya ce am yaquluna taqawwala ko kuma abin da suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi ka duba irin wannan tufka da warwara a ce da shi abin da yake zuwa da shi wani abu ne daga aljanu sannan kuma a dawo a ce shi ne ya kirkira to haka makareci yake kullum in ka sa shi a gaba ka nutsu za ka ji yana warware kansa zai yi magana kuma kafin ka ce me ya dawo ya warware abin da ya faɗa saboda abin da ya faɗa bai gina shi akan ilimi ba bai shina shi akan wata ƙa'ida mai ƙarfi ba don haka yana magana bai san ma me yake faɗa ba da an juma zai warware abin da ya faɗa a baya am yaquluna taqawwala ko kuma suna cewa ya ƙage alqur'ani ne shine ya ƙage shi Allah ce bal la yu'minuna ba haka bane ba dai za su yi imani bane sun ƙi yin imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi da shi na alkur'ani to amma kuma ba abin da za su iya faɗa na hujja da ta hana su su yi wannan imani to shi yasa sai su faɗi duk irin maganar da ta zo bakin su sai su ce mahaukaci su ce mawaki su ce boka su ce shi ya kirkira alkur'ani Allah ce balla yu'minuna imani ne kawai ba sa yi saboda kafircin su kafircin su shi ne ya kai su har suke irin wannan magana falyatu bi hadisin misli to shikenan idan kun ce shi ya ƙage alkur'ani shi ya ƙirƙire shi to sai ku zo da wata magana kwatankwacin wannan wannan tahaddi ne ƙalubale ne Allah yake musu su ba suna takama da fasaha ba suna takama da iya magana suna takama da azanci kuma sun ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi waƙa ce abin da ya zo da shi shi ya kirkira to ai su ma larabawa ne suna magana da irin abin da yake magana da shi kuma daga cikinsu akwai waɗanda aka haifa tun kafin a haife shi don haka sun koyi wannan magana sun iya ta tun kafin ya zo duniya su ma sai su zo da irin wannan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya jingina maganar zuwa gare su gaba ɗaya falliya tubi hadithin misli su yi taro su haɗu gaba ɗaya su zo da wata magana kwatankwacin wannan a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya nemi su zo da kwatankwacin ayoyi a ya nemi su zo da kwatankwacin alkur'ani kamar nan Allah ya ce su zo da kwatankwacin alkur'ani su zo da shi kwatankwacinsa gaba ɗaya wannan ta gagara aka rage musu aka ce to su zo da kwatankwacin ayoyi goma kacal Allah ya ce am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa kai ka kirkire shi ko to shikenan su zo da kwatankwacin surori goma kacal su kuma kirawo duk waɗanda suke da ikon su kirawo su na su taimaka musu akan za su kawo wannan ba Allah ba wannan ta gagara Allah maɗaukakin sarki ya ce to su taru su gaba ɗaya don ma mutanen duniya su taru da aljanu gaba ɗaya a zo da kwatankwacin Alkur'ani. ba za a zo da kwatankwacinsa ba Allah maɗaukakin sarki ya gama yanke hukunci cewa ba za a iya ba ba za a zo da kwatankwacin alqur'ani ba qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ba yadda za a yi su iya zuwa da kwatankwacin su ko da sashin su zai zauna yana taimakon sashi akan a hada wannan magana a gano wannan magana a hada ta da wannan a ga cewa za a iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani wannan ba zai yiwu ba alkur'ani wato alkur'ani ne wanda yake da littafi ne wanda yake da mu'ujiza ta ɓangarori da dama daga cikin mu'ujizar da yake da ita akwai mu'ujiza ta salansa ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara bayanansa ga su dai bayanai ne da kalmomin larabci da haruffan larabci kuma larabawa suna karantawa suna ganewa amma kuma an kasa kawo kwatankwacinsa. abin da zai nuna mana wannan ƙur'ani ya gagare su ba a taɓa samun wani balarabe ba duk irin hatsabibancin da suka nuna a wancan lokaci a yayin da suke ganin babu wani wanda ya zama musu karfan kafa irin manzo sallallahu alaihi wasallam suna ga ko ta wani hali sai sun sai sun ga bayansa alqur'ani yana sauka kuma ana cewa da su ku zo da kwatankwacinsa ba a taɓa ji ba a tarihi cewa wani ya yi yunƙuri a cikin ƙuraishawa ya ce zai zo da kwatankwacinsa ba a taɓa samun wannan ba sai abin da aka samu na musailama musailamatul kazzab wanda shi kuma ya fito ne bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi da'awar annabci ya yi ƙoƙarin ya kawo wani abu wanda zai ce shi ma ya kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani sai ya zama na maganganu ne waɗanda da kaji za su baka dariya sai ka ji kamar tatsuniyar yara tatsuniyar gizo da koki alfilu wa ma adraka mal filu lahu zanabun tawilun wa khurtumun tawilun ana maganganu dai waɗanda suke na shashanci da gwaranci da rashin azanci da rashin hikima da rashin hankali to shi yasa babu wanda ya taɓa tunanin cewa ai akwai wani wanda ya yi ƙoƙarin ya kawo kwatankwacin alkur'ani aƙidar mu ahlus sunna shine cewa mu'ujizar alkur'ani ta bayani ta fasaha a cikin alkur'anin take domin akwai wasu fanɗararru waɗanda ake kira mu'tazilawa su suna cewa ba a cikin alkur'ani mu'ujizar take ba kawai Allah ne ya daƙirar da ƙwaƙwalwarsu ya sa su suka zama daƙiƙai shi yasa suka kasa kawo kamar alkur'ani da Allah bai kawar da ƙwaƙwalwarsu ba ya daƙilar da su za su iya to wannan fanɗarewa ce ƙwaƙwalwarsu tana nan yadda take Allah ya bar musu ƙwaƙwalwarsu yadda take mu'ujizar tana cikin bayanin alkur'ani kuma har zuwa yanzu babu wani wanda ya taɓa yin ainihin ɓaurin ido ya fice shi zai kwatanta wani abu na alkur'ani ko ce zai ci gyaran alkur'ani Allah ya ce falyatu bi hadithin mislihi su zo da wata magana kwatankwacinsa in kanu sadiqina in har gaskiya suke faɗa dangane da abin da suke faɗa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire shi abinda za ku yi la'akari da shi cikin wannan bayani da ubangiji ya yi za ku ga ya kawo tuhuma da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa shi boka ne ko shi mahaukaci ne ko shi mawaƙi ne a nan allah maɗaukakin sarki bai tsaya yana kawo wani dalili ba don ya rushe wannan magana bai kawo wani dalili ba don ya ce musu ba haka yake ba kawai dai yana gaya musu cewa wannan magana da suke faɗa magana ce ta rashin hankali ba magana ce ta masu hankali ba saboda abin da yake zahiri na ƙarara na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙaryata maganarsu baya buƙatar sai an kawo wani dalili an tsaya an yi ja'in ja an kawo hujja an yi musanyen magana don a ƙaryata batunsu na cewa shi boka ne ko shi mahaukaci ne ko shi mawaki baya bukatar a tsaya ana kawo wani dalili ana kawo wata hujja saboda abin karare yake duk wasu wanda suke da hankali sun san wannan magana hasada ce take sa ana yin ta ba magana ce ta gaskiya ba shi yasa Allah ba bai tsaya yana ta kawo wasu dalilai don ya rushe wannan magana ba amma da aka zo batun alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya kawo wani kalubale wanda kalubale din nan hujja yake so ya kafa akan cewa alkur'ani ba kirkirar manzo sallallahu alaihi wasallam ba alkur'ani magana ce ta Allah sai ya nemi su kawo wata magana kwatankwacinsa wannan dalili ne a can ba a kawo dalili ba amma a nan an kawo dalili saboda me saboda waccan magana kamar yadda muka faɗa a fili take wannan magana kuwa ta cewa shi ya kirkira wasu wawaye sa iya yarda da ita akwai wanda za su iya yarda da ita eh lalle fasaha sace ta bashi har yake wannan maganganu to shi yasa sai aka buƙaci lalle a kawo wata ansa a kawo wata hujja dan a rushe wannan kada wasu wawaye su rudu da wannan shi yasa a wani lokaci duk lokacin da kake tattaunawa da mutane a yayin da suke kokarin su bice abin da kake faɗa na gaskiya akwai abin da zaka tsaya ka ce sai ka kawo hujja akwai abin da yake karara ne baya buƙatar sai an tsaya ana laliban hujja a nan ko can kamar rana ce tsakiyar rana abin da sha biyu na rana ko karfe ɗaya na rana ta fito tana haske wani kawai ya fito ya ce shi san bai yarda akwai rana ba a duniya kaga wannan baya buƙatar ka tsaya kana jawo shi jiki har kana tattaunawa da shi habawa ne yanzu duk hujjojin nan a ce ka ce kai baka yadda da rana ba baya buƙatar wannan saboda ga ta nan ƙarara kowa ya zo wucewa ya je yana wannan magana zai ce kai kaga wani kuma sabuwar tabuwa kaga wani kuma irin masin nashi shi kuma ba wanda zai tsaya saurare shi amma lokacin da zai zo ya kawo wata shubuha to tana buƙatar a warware ta koda kuwa wasu sun fahimci cewa ƙarya ce to amma a iya samun wasu waɗanda ba za su fahimci haka ba to shi yasa da aka zo batun qur'ani da suka ce alqur'ani ƙarya ce shi ya ƙirƙira ba Allah ne ya masa wahayi ba sai Allah ya tsaya ya warware wannan saboda kada wasu surutu ya ce ba shi balarabe ba ne kamar ku kuma a cikin ku ya taso kuma da harshen ku yake magana in kun ce shi ya kawo wannan kuma mutane ne irinsa ai sai ku kawo a gani to kuwa babu wanda ya karfin hali ya ce shi gashi zai kawo alamar cewa ashe shi ma ba shi ya kirkira ba wahayi ne daga ubangiji
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولهم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ƙoƙarin kawar da kowace shubuha da ta tsaya a zuciyarsu ta hana su imani shubuhar da ta hana su su yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine almutafarridu bil ubudiyyati shine wanda ya kadaita da abauta masa shine ya kadaita da uluhiyarsa Allah maɗaukakin sarki ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko kuma an halicce su ba daga komai ba ko kuma su ne masu yin halittar am khalaqu samawati wal ard ko kuma sun halicci sammai sun halicci ƙasa bal ba haka bane la yuqinuna ba sa sakankan cewa da yaƙini da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wahayi da shi am indahum khaza'inu rabbika ko kuma suna da taskar ko kuma taskokin ubangijinka a wajensu suke am humul musaitiruna ko kuma su ne masu rinjaye am lahum sullamun yastami'una fihi ko ku suna da wani tsani wanda suke hawa su sauraro a kansa su yi sauraro a kansa falyati mustami'uhum to mai sauraron su sai ya zo bi sultanin mubin da wata hujja wacce take mabayyaniya Allah madaukakin sarki yana kafa musu hujja ta hanyar abinda malamai suke cewa alhasru a takaita abubuwa a takaita wasu surori cikin abubuwa waɗanda dole ne ka zaɓi ɗaya. Am khuliqu min ghairi shay. Shin an halicce su ne ko an halicce su ne ba daga komai ba. Wato haka kawai ka tsahan suka ga kansu. Mutum ya zo wucewa ta fili babu komai a filin. Da ya dawo zai wuce sai kawai ya ga gine-gine manya-manya sun tashi a gurin. sai kuma aka gaya masa wannan gine-gine da ka gansu ba su da magini ba wanda ya gina su hankali ba zai karɓi wannan ba ku dai ga kunan kun yadda halittar ku akai an halicce ku daga abin da kuka sani falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib an halicce ku daga wannan hanya da kuka sani to shin ku ne kuka samar da kanku ko kuma haka nan aka same ku ba tare da mai samarwa ba babu shakka babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da za su tabbatar su dai ba za su ce haka nan an samar haka nan babu ce ta samar da su ba babu ba za ta samar ba idan ya kasance su da yake akwai su ga sunan sun ba za su iya samar da kansu ba to yaya za a yi kuma babu ta samar da su babu ba za ta samar da akwai ba to shine Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in wasu malamai suka ce min dinnan bi ma'ana allam min ghairi shay'in ay li ghairi shay'in ko an halicce su ne haka nan sakaka ba dan wani abu ba ba dan a ɗora musu aikin da za su yi ba ranar gobe kiyama a yi musu hisabi dangane da wannan aiki haka kawai aka halicce su suke rayuwa kamar rayuwar dabbobi Allah maɗaukakin sarki ce am humul khaliquna ko ko su ne suke halitta din su suka halicci kansu lalle ansar da za su bayar a cikin dukkan waɗannan tambayoyi guda biyu shine cewa a'a ba haka kawai babu ta samar da su ba babu ba za ta samar da akwai ba haka nan ba su ne suka samar da kansu ba haka nan ba halitta su aka yi sakakai ba ba a yin abu haka nan sakakai haka nan kawai a samar da wani abu amma babu hadafi wannan ba zai yiwu ba a ce wannan duniya gaba ɗaya da abin da ta kunsa da tsare-tsaren da yake cikinta da yadda ta wato ta taho tun kafuwarta har zuwa yanzu shekaru masu yawa a ce haka kawai take babu wata manufa wannan ba zai yiwu ba a rayuwar ku ta mutane a rayuwar ku ta ɗan adam babu yadda za a yi mutum ya zo ya yi ta yin abubuwa ya yi gida ya tsara shi amma ba ya da wata manufa babu yadda za a yi mutum ya zo ya yi ta yin wani aiki amma a tambaye shi ya ce ba ya da manufa cikin wannan aiki matukar yana da hankali wannan ba za ta yiwu ba to ya za a ce mahaliccin sama da ƙasa shi ya yi abu ba manufa ya za a yi a ce kuma waɗannan abubuwan duk da suke gudana hudowar rana da faɗuwarta fitar da tsirrai ruwa saukar ruwa daga sama duk waɗannan abubuwa a ce suna wakana babu wani wanda yake gudanar da su babu wani wanda yake kula da su wannan ba zai yiwu a hankali ba dole akwai wanda yake shi ya samar da su shi kuma yake gudanar da su shi kuma yake kula da su a lokacin da wasu ‘yan ba Allah suka zo suka samu Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, akan cewa su fa suna nan akan su ta ba Allah, kuma sun zo su ja da shi akan wannan, su ƙure shi. Ya ce, kun zo ƙure ne suka ce sun zo su ƙure shi, ya ce, to, ya aka yi kuka samu, suka ce su ɗabi'a ce ta samar da su, neca ce. haka kawai kwatsahan kawai su suka samu babu wanda ya samar da ku ya yi muku wannan tsarin irin wannan kirar mai ban sha'awa mai kyau yake gudanar da rayuwarku suka ce a'a haka kawai abin yake gudana neca ce kawai abu hanifa ya ce musu to ina da wani labari da zan baku kuka ce menene ya ce an gaya mun ne wani jirgin ruwa babban jirgin ruwa ya taso daga gari kaza makare da kayayyaki iri-iri ya keto cikin teku ya taso daga wancan gari mai nisa har zuwa garin da ake bukatarsa ya zo ya tsaya kuma kayan da suke ciki sun fita da kansu sun tsaya sun jera kansu ya kuma koma inda ya fito suka ci haba abu hanifa kakka mai da kuma hukunta mana za ka ba mu labari ka ba mu labarin da hankalinmu zai yarda da shi mana ka ce a ko yanzu ba ku kuke bani wani labari ba suka ce wani labari ku ka ce mana wannan duniyan nan faɗin duniyan nan gaba ɗaya da gudanar duniyan nan da lodin da yake cikinta da sama da ƙasa da ruwa da yake gudana da hudowar rana da faɗuwarsa da waɗannan teku da waɗannan duwar watsu duk wannan tsari na ubangiji kun ce babu wanda ya yi shi haka kawai yake gudanar da shi kansa suka yi turus yace ku bani labari in kun yarda da wannan dame ba za ku yarda da labarin jirgin can ba to anan suka sallama suka yi ainihin ilanin imanin to saboda haka Allah madaukakin sarki yana musu hujja da hankalinsu zai kama ko dai a ce daga babu suke babu ne ya samar da su to babu ya za a yi ta samar da akwai ko kuma su suka samar da kansu to wannan kuma ba za ta yi ba ya za a yi mutum ya samar da kanshi su sun san cewa ba su suka samar da kansu ba to shine Allah yake ce am khalaqus samawati wal ard ga sama ga ƙasa su suka halicci sammai su suka halicci ƙasa wanda yayi sama yayi ƙasa wanda kun ga irin yadda halittar su take halitta ce wacce take tun sanda aka yi ta bata taba samun tangarda ba bata saba samun dan tangarda ba ga tanan tana ta gudana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta a ce haka nan take tafiya sakakai Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗannan hujjoji ne da suke nuna musu cewa akwai Allah kuma shi ya cancanta abauta masa sun yadda akwai shi sun yadda shi ya waɗannan halittu amma kuma ba za su kaɗaita shi da bauta ba ta yaya dan me ba za ku kaɗaita shi da bauta ba bayan kuma cewa kun san shi ne wanda yake da mallakar ku gaba ɗaya in shi ne yake da mallakar ku ku ne ashe kenan ku bayansa ne bayi kuwa gaba ɗaya suna sallama kansu ne ga wanda yake ma'abocinsu ya za a yi ga wanda yake ma'abocinsu shi ne yake da mulkinsu shi ya halicce su amma su koma suna bauta ma wasu abubuwan da su suka yi su da hannayensu su suka gina su da taɓo su suka ɗauko wani itace suka sassaƙa suka aje suna bauta masa yaya ga wanda yake shine mamallakin ku amma kuma ku je kuna bada ibadar ku kuna hidima ga wanda yake ku ne kuka yi shi Allah ce bal la yuqinuna ba haka bane ba za su sakankance bane waɗannan ayoyi ya zo cikin sahihul bukhari lokacin da Jubair ibn Mut'im bayan an gama yakin Badar an kakkama wasu daga cikin mushrikan Makka musulmi sun kama su a matsayin fursunonin yaƙi sai aka turo jubair ibn mut'im akan cewa ya je madina ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama don a samu fansar waɗannan da aka kamo ya je ya samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tare da musulmi yana musu sallan magruba yana karanta suratul tur sai ya zo kan waɗannan ayoyi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun yaji wannan karatu da yaji waɗannan ayoyi shi da kansa yake cewa kada qalbi an yaqin saboda firgita da razana da tsorata yace kusan kamar zuciyata za ta tashi kamar zuciyata za ta cire daga jikina ta yi sama wannan shine dalilin da ya sa musulunta jin waɗannan ayoyi da yadda ainihin suka ƙwanƙwasa zuciyarsa har ya ji kamar zuciyarsa za ta cizge daga jikinsa saboda tsoro da razana ya ji yadda Allah maɗaukakin sarki yake maganar azaba kuma yake kawo waɗannan wato ƙalubale iri-iri da waɗannan tambayoyi domin ya gusar da shubuhohi da suke tare da su wannan ya zama shine dalilin da ya sa ya shiga musulunci bayan wannan Allah maɗaukacin sarki ya ce am indahum khaza'inu rabbika ko kuma suna da taskokin ubangijinka ne wato taskokin ubangijinka suna wajensu ne am humul musaidiruna ko kuma su ne masu rinjaye su suke tasarrufi su suke gudanar da dukkan taskokin Ubangiji, su ba ma wanda suka so, su hana wanda suka so, domin suna ganin, to har in wahayi ne ma, abinda su shawa suke gaya wa annabi sallallahu Alaihi har in ma annabcin ne, ga wane da wane da wane ba su ne manyan gari ba, yaya ba za a ba su ba kai sai a ɗauka a baka. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم dan me ba a saukar da shi wannan alkur'anin da kace an saukar maka ba ga wani mutum daga cikin waɗannan manyan alkaryatun guda biyu makka ko ta'ifa me yasa kai aka baka ga manyan mutane su abu jahal su abu sufyan su mughira ibn shu'ba ya aka yi aka aka tsallake su kai aka baka to ka kamar suna cewa ai su ne suke hukunci da taskar ubangiji taskar rahamar ubangiji ai ba a hannunsu take ba a hannun ubangiji take Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi ya san ina ya kamata ya sanya manzancinsa ba su ne za su nuna wane ko wane ko wane su ce a bashi ba Allah shi zai zaɓi wanda yake so ya ba ma wannan manzanci manzanci zaɓi ne na ubangiji ba kasbu ba ne ba iktisab ba ne ba tsoruruta ake yi ba babu abin da za ka yi dan ka zama annabi sai idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi ne yake zaɓen manzanni daga cikin mala'iku shi yake zaɓen manzanni daga cikin mutane babu wanda yake yin wannan amma saboda jahilci da rashin sanin Allah sai suke ganin yaya za a yi ga su duk a tsallake su su kuma ne shugabanni a bama wannan wanda a gabansu aka haife su a unzila alaihi zikiru min bainina yaya za a zaɓe shi shi a bashi wannan manzanci mu a tsallake mu to duk lokacin da hujja ta ɓace wa mutum za ka ji kamakaman nashi ya yi nisa wato yaya za a yi gaskiya ta bayyana a bakin wani ba za ta bayyana a bakin wani ba to duk sanda ka ji ana faɗar haka to an rasa kuma makama yaya ga wane da wane da wane ai malamai ne da aka yi a ƙasar nan yaya ba su faɗi wannan magana ba sai kai ɗan kwanan nan da aka haife ka kwanan nan ka tashi a cikinmu ka girma a cikinmu ya kamata a ce an ji ta a bakin wani ko kuma abu kaza da wanda ake yi ka zo ka ce babu kyau ka zo ka ce bid'a ce ka zo ka ce shirka ce tare da cewa a ƙasar nan an yi malam wani a garin nan an yi su malam wani da wani ya aka yi su ba su faɗa ba sai kai za ka faɗa kaga wannan ba hujja ba ce ko kuma a ce yaya abu kaza su wane da wane da wane da wane su suke yin abu kaza ba a taɓa jin wani ya ce a daina ba sai kai da baka san girman su ba baka san kadarar su ba ka fito ka ce a daina yin wannan abu bayan wane da wane su suka fara yin abu to kaga wannan ba magana ce ta ilimi ba ba magana ce ta malinta ba ba magana ce ta wanda ya san madafar abin da zai faɗa ba duk abin da yake na ilimi ba a ainihin hukunta shi da irin wannan salo da irin wannan magana domin magana ce da ba za ta gagaru kowa ba kowa ya ga dama zai iya faɗatta da malami da wanda ba malami ba dan ka ce ai akwai wane da wane da wane ya ba su faɗi wannan ba yana buƙatar sai ka je kayi ta dogon bincike kayi ta neman hadisai da ayoyi baya buƙatar wannan ashe ka ga ba magana ce ta malamai ba su malamai in suka tashi magana abinda suke faɗa ba kowa ne zai faɗa ba sai malamai irinsu wannan shine alamar malinta amma duk sanda kaga an shiga irin waɗannan 'yan rara gefe to ainihin hujja ta ɓace a hannunsu ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa am indahum khaza'inu rabbika ko kuma taskokin ubangijin ubangijinka a hannunsu yake su za su ce a ba ma wane manzanci a saukarwa da wane wahayi kada a saukarwa da wane ai ba a hannunsu yake ba am humul musaidiruna ko su ke da rinjaye don al'amarin Allah an tattara an ba su a hannunsu yake ballantana su ce wane za mu ba ba za mu ba mu wane ba duk waɗannan abubuwa sun san ba haka suke ba don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka ya baka annabci haka ya ga dama babu wani lahum sullamun yastami'una fi ko kuma suna da wani tsani ne wanda suke hawa su juyo magana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na alqur'ani yana karanta musu ya ce da su wahayi ne suka ce ƙarya yake yi shin suna da wani tsari ne da suka hau suka je suka jiyo magana daga can sama ta hanyar mala'iku cewa wannan da yake da'awar annabci ƙarya yake yi ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu wannan magana cikin wani usulubi na tsokana am lahum sullamun sullam tana nuna tana nufin tsani abinda za ka tattaka har ka je sama dan adam ya san da wannan akwai wannan akwai wani tsani da mutum zai ta tattakawa ya tattaka ya tattaka har ya kai sama babu shi to kaga wannan alama ce da take nuna cewa ubangiji yana nuna waɗannan wawayen mutane wawayen mutane ne kuna da tsani ne da kuke hawa an san ba a hawa sama da tsani Allah ya ce to kuna da tsani ne da kuke tattakawa har ku je ku kwankwasa sama yastami'una fihi da za ku je ku jiyo Allah ya amfani da fihi bi ma'ana alaihi wato ku hau tsanin tunda ba za ku rabu da tsanin ba za ku tsaya akan tsanin ne kuna sauraro ba za ku sauka daga tsantsanin ba ku shiga farfajiyar samaniya kun makale kun ɓoye kamar yadda ake jeho a bokaye a da can ake jeho aljanu ake suke samo maganganu su zo su jefa a bokaye daga bayan saukar annabi bayan saukar wahayi da zuwan alqur'ani wannan ma ta faskara ta gagara to kuna da wani tsani da kuka je kuka makale har kuka jiyo cewa abinda aka gaya wa aka bawa annabi na alqur'ani ba gaskiya bane kun ji mala'iku suna wannan magana falyati mustami'uhu wanda ya je ya jiyo to ya zo bi sultanin mubin da wata hujja wacce take mabayyaniya sultan hujja wacce take da ainihin iko akan zukata hujjar da kowa ya ji ta zai saduda Allah ya ce mustami'uhum wanda ya je ya jiyo bayan da farko ubangiji ya ce yastami'una sai kuma ya kawo sigar mutum daya falyati mustami'uhum da farko sigar jam'i sannan kuma sai ya zo da sigar mutum daya domin yadda aka saba idan mutane suka wakilta mutum daya akan wani batu in yayi wannan magana to yayi da yawunsu ne gaba daya don haka idan wani ko a lokacin jahiliya wani ɗaya daga cikin kabila ya kashe wani ɗan wata kabila idan aka tashi ba da labari cewa ake kabila kaza ta kashe wani ba a cewa wani ɗaya daga cikin kabila ya kashe wani kabilar gaba ɗaya ake jinginawa domin ita ta yadda da abin da ya kuma za ta tsaya ta yi yaƙi don kare shi don haka sai a jingina mata kisan gaba ɗaya to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce yastami'una a farko daga kuma daga baya kuma yace mustami'uhum yayi amfani da sigar mufradi falyati mustami'uhum wanda har ya je ya jiyo to ya zo bi sultanin da wata hujja hujja kuma wacce take da ainihin iko take da saitsara take da rinjaye akan zukata shi yasa ya wasafta ta da mubiyin mabayyaniya wacce take karara ko kuma mubiyin wacce take bayyana take bayyana gaskiyar abin da suke faɗa. wato kalmar mubin ko dai ta zama min bana ko ta zama min abana in ta zama min bana bana fi'ili ne lazim wato su zo da wata hujja mubin ay bayyin sultanin bayyin wanda yake karara ko kuma mubin ta zama min abanan lazim fi'ilun lazim wato su zo da wata hujja wacce take yin bayani akan abin da suke faɗa am lahul banatu wa lakumul banatu daga cikin irin karerai da kage-kage da suke yi suna kuma jingina wa Allah shine suna cewa Allah shi ‘ya'yansa mata ne su kuma ‘ya'yan da suke so ‘ya'ya maza suke so Allah maɗaukakin sarki ba shi da ‘ya'ya ba shi da ɗa domin shi ɗaya yake tilo wannan shine yake tabbatar da rububiyar Ubangiji kamalar rububiyar Ubangiji da ikonsa, domin buƙatuwa zuwa gaɗa tana faruwa ne saboda ajizanci, kana buƙatar wanda zai taimaka maka, zai agaza maka lokacin da buƙatar haka ta taso, shi yasa kake fafutukar samun ɗa, ko kuma kana buƙatar ɗa don saboda ka san duk abin da ka tara, kana buƙatar wanda zai samu wannan abin ya aikinta shi bayanka, ko kuma waɗanda za ka bari. kana buƙatar wani wanda zai kula da su duk dai ajizanci ke sa ku buƙace ku buƙaci ƴaƴa to Allah madaukakin sarki baya tattare da ajizanci don haka baya buƙatar ƴa to amma duk da haka sai kuke jingina masa ƴaƴa mata ko kuma ba kwa son ƴaƴa mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkum ɗayansu da zarar aka zo aka ce masa an yi haihuwa me aka haifa aka ce masa ya mace sai ka ga fuskarsa ta yi baki irin ya kuma yi da a haka duk wanda ya gan shi ya san cewa akwai wani abu na bacin rai da yake zuciyarsa zalla wajhuhu muswaddan haka zai yi ni tun safe kowa ya ganshi sai ya ga cewa yana turnike da wani bakin ciki saboda an ce mashi an haifan masa ya mace wa huwa kazim sannan kuma yana ainihin amurtike babu fara'a tare da shi baya kula kowa saboda an ce ya haifi mace ya tawara min alqawmi kuma har ka gama buya yake yi kada a gan shi saboda ya yi abin kunya har ya yarda ya haifi ya mace da ya zo wucewa ana nuna shi da yatsa gashi can waye wancan da ka gani ai ya mace a sai a kyalkyale da dariya saboda haka wannan abin da aka yi masa bushara da shi yana ga wani abu ne mummuna wanda ya yi abin kunya ya kamata ya ɓoye daga ganin jama'a ya tawara min alƙawmi min su'i ma bushirin a yumsikuhu ala hudin yanzu ya ci gaba da riƙe wannan abu amma ya zauna kuma cikin wulaƙanci ana nuna shi da ɗan yatsa ana masa dariya ana masa izgili ya tsaya yana tunani am ya dussuhu fi turab ko kuma ya je ya sa shi a turbaya ya binne abinda suke cewa Allah abinda suke jingina wa Allah su fa haka suka ɗauke shi ba sa su har tana kaiwa suna samun kansu cikin irin wannan mawuyacin hali amma su ce shi Allah waɗannan yake da su kuma su ne ‘ya'yansa mata ne zalla ba wai ma gaure ba ba wai maza da mata ba a'a lahul banatu shi mazan matan ne zalla ko da mazan suka faɗa ba za a kyale su ba to amma saboda ba su faɗi mazan ba sai Allah bai biyo ta kan maganar mazan ba ta kan maganar matan kuma sai Allah ya yi musu hujja da wani abin da yake al'ada su da za su dawo su ce a to shikenan mu mayar da shi maza ai Allah ba zai kyale su ba to amma saboda sun takaita maza gare shi su kuma sun ce suna da sun takaita mata gare shi su kuma sun ainihin jingina wa kansu maza wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu abinda su ba sa so sai su jingina wa Allah to shine sai Allah yake cewa am lahul banatu wa lakumul banun shi ya ya keɓanta da ‘ya'ya mata ko kuma kun keɓanta da maza gabatar da jarun wa majrur anan gabatar da khabar alal mubtada dan ya nuna ikhtisas wato ku kun ke shi ya keɓanta da mata ma'ana ba shi da wasu sai mata ku kuma kun keɓanta da maza saboda matan da kun haifa za ku kashe ba kwa san lalle ku kun san wannan isma da kuka yi isma ce wacce take rabo ne wanda yake na zalunci alahu zakaru wala kumul unsa tilka idan ismatun diza wannan rabo ne na zalunci a hankalinku kun san wannan magana da kuka faɗa bata dace ba am tas'aluhum ajran ko kuma kana tambayar su wani lada ne fahum min maghramin musqalun su kuma saboda nauyin harajin saboda abin da ka dora musu na haraji ya yi musu nauyi to abin da ka zo da shi na gaskiya na shiriya na koyarwa ka kafa wata makaranta ne da ka ce duk wanda zai shiga sai ya sayi fom sai ya biya kudin makaranta ya biya kudin wata ya biya malamai ya biya kaza ya biya kaza ka yanka musu wani haraji ne wanda za su ga saboda wannan harajin ba za su iya bin tafarkin ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi wani nada a wajen su ba bai nemi wani haraji a wajen su ba me zai hana su yi imani da kai bayan duk yadda gaskiya ta bayyana gare su a wani haraji ka dora musu wanda wannan harajin ya sa wato ya yi musu nauyi ba za su iya biya ba shi yasa suka suka suka ka wannan babu ita su ma sun san babu wannan don haka wani dalili ne ya hana su yadda da abin da ka zo da shi su yi imani da kai am inda humul ghaibu ko kuma suna da ilimin gaibi ne fahum yaktubuna don haka suna rubutawa akwai wani gaibi da suka yi tsinkaye a kansa a cikin wannan ilimi na gaibi an gaya musu cewa abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne kuma har sun rubuta wannan a matsayin shaida don haka yanzu za su iya fito da wannan su nuna cewa abin nan da kake da'awa ƙarya ne domin suna da wani ilimi na gaibi kowa ya san wannan babu shi su ma sun san ba wannan to me ya hana su yi imani da kai al'amarin ba haka yake ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake banta da sanin gaibin abin da yake sammai da kuma gaibin abin da yake ƙasa babu wani wanda ya san gaibi sai Allah maɗaukakin sarki am yuriduna kaidan ko kuma dai wani kaidi makirci suke nufi wani kitififi suke nufi da kai fallazina kafaru humul makiruna to ka sani waɗanda suka kafirta su ne waɗanda ake yi wa kaidi ma'ana abin da suke tanadi na kaidi na makirci kansu zai ƙare kansu zai koma ba zai shafe ka ba ko kaɗan Allah ya ce am yuriduna kaidan sai ya ce fallazina kafaru sai aka fito da sifar ƙarara fallazina kafaru bai ce am yuriduna kaidan fahumul makiduna ba a yadda duk ɗazu ake ta yin maganar za mu ga duk lamiri ake ta sawa am hum kaza hum kaza hum kaza amma nan sai aka fito ƙarara sai aka ce fallazina kafaru don a nuna cewa dukkan wani wanda yake yi wa musulunci kaidi to ba musulmi ba ne ba zai taɓa zama musulmi ba wannan tafarki ne na kafirai duk kuma wani wanda zai zo yana yi wa musulunci kaidi yana ƙoƙarin yadda zai bice hasken musulunci wani ya mara masa baya ya ji daɗi da abin da yake yi shi ma ba musulmi ba ne ba yadda za a iya zama musulmi dan na ji wani shehi yana cewa ai shi bush ba ruwan shi da musulmi wahabiyawa yake yaƙa waɗanda suka hana musulmi sakewa suka hana musulmi sakewa suka hana kafirai sakewa da su yake yaƙi kaga anan shi yana jin daɗin abin da bush yake yana ga shi baya cikin waɗanda bush yake yaƙa shi yana tare da bush a cikin gwalalo ɗaya rami guda don haka bush yana can tare da shi sauran musulmi kuma suna gefe guda a ce wani shehi ne da katin rawaninsa a ce yana faɗar wannan magana yana faɗar wannan magana kuma almajiransa suna jinsa su kyale shi a cikin musul a ƙasar musulmi a tsakiyar musulmi ka zo kana cewa ai shi bush wahabiyawa yake ma'ana dukkan abinda amerikawa suke yi a iraki da abinda suke yi a chechnya da abin da suke a Afghanistan, da abin da suke a Somalia, da abin da suke a Falasɗinu, da abin da suke a ko'ina ake kashe musulmi, ai duk da hannunsu, ka ce duk waɗannan wahabiya ne ake ka koma ka kunna labarai kullum ka ji irin adadin mutanen da ake kashe. kisa ake kuma duk inda ka ji ana kisa musulmi ake kashe. Yanzu ga wasu nan sun fito a Labanan ana taba ta kashi. wajen sati guda ana ta kan mai uwa da wabi a cikin ainihin sansanin gudun hijira na falastinawa a labanan ana ta mai kan uwa da wabi ana ta rurrushe gidaje ana ta kakkashe yara da tsofaffi da mata a cikin gidaje ana ta fitar da mutane daga cikin gidajensu suna ba zama ba san inda za su je ba suna neman mafaka suna neman matsera wai an samu wasu 'yan fatuhul islam wai sun bayyana 'yan fatuhul islam din nan sun juma a wannan gurin ba wai kwanan nan suka je ba su kuma abin da suke so shine a kyale su a kyale musu boda su haura su je su yaki da isra'ila dukkan ku kasashen larabawan nan kun yadda isra'ila na abar gabar ku ce to ku kyale mu mu je bi mu ba mu ce ku taimaka mana ba ku bar mu mu kawai mu haura boda mu je ayi da mu in ma kashewar ne mu a kashe mu samuwarsu a wannan guri wannan shine dalili sun ce ba za su taba kowa ba sai kawai aka kirkiri wata tatsuniya aka yi ta yayata ta a kafofin watsa labarai aka ce sun yanka sojojin labanan guda talatin saboda haka 'yan ta'adda ba wanda ba wani dan jarida da aka nuna wa sojojin talatin kawai ana so ne a ɗauki jirage a ɗau bamabamai a je a yi ta ruwan bamabamai a cikin falastinawa a yi ta kashe musulmi don a taimaka wa isra'ila saboda wannan saboda haka ana fara wannan amerika suka zo suka ce su sun amince da abin da ake sun yadda 'yan ta'adda kuma ma har za su ba da ainihin taimakon makamai na makudan daloli miliyoyin daloli za su ba da wannan taimako akan aje a kashe 'yan ta'adda a iraki kullum kashe mutane ake a falastin yaro yana cikin uwarsa bai tsira ba bai ma fito ba bare a ce ya zama ɗan ta'adda yana cikin mahaifiyarsa bai zo duniyar ba ma amma an yi harbi ya shiga ya, ya, ya shiga cikin mahaifiyarsa ya kashe shi to shi kuma me yayi na ta'addanci wanda makami ya daga wa ya kashe wa ya tsone wa ido yana cikin mahaifiyarsa amma kuma wani da tume mai rawaninsa ya zo yana cewa ai waɗannan wahabiyawa suke kashewa da wahabiyawa suke waɗanda suka hana musulmi sakat to Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana duk wanda zai yi kaidi ga musulunci da wanda zai taimaka wa mai kaidi ko ya ji daɗin kaidin da ake ko ya mara masa baya ba musulmi ba ne shi yasa Allah ya fito da sifar ƙarara ya ce fallaze na kafaru duk da cewa a baya da labiri yake amfani su su su ake amfani amma da aka zo batun kaidi sai Allah ya fito da sifar a fili sai ya ce fallaze na kafaru humul bakidun Allah ce am lahum ilahun ghairullah to wannan shine tirken gaba ɗaya an zo makura ɗin duk wannan abu da Allah maɗaukakin sarki yake ambata don ya rushe abin da suke yi na bauta ma wani Allah don ya rushe abin da suke yi na shirka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan daga ƙarshe don duk abubuwan da Allah ya faɗa da irin tambayoyin da ya yi waɗanda ba su da ansa saɓanin abin da yake gaskiya don a tabbatar da cewa Allah shi kaɗai kwallon kwal za a bautawa babu wani wanda ya cancanci a tara shi da ubangiji wajen bauta Allah ci am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani da ya cancanci a bautawa banda Allah akwai wani wanda ya cancanci bauta suna da abubuwan da suke bautawa ga sunan da dama amma cikinsu akwai wanda ya cancanci su bautawa wa ya halicci sama da ƙasa daga cikinsu babu duk abubuwan da suka halitta wa ya halicce su daga cikin waɗannan gumaka babu wani wanda ya halittar su wa ya saukan musu da ruwa wa ya musu kaza da kaza babu wanda ya yi musu waɗannan ashe kaga ba su cancanci bauta ba to haka nan duk wani makhluki bai cancanci bauta ba duk wani abin da aka ce bauta ce ga Allah in ka ɗauke ta ka miƙa ma wani kai ma wani to ka bauta ma wani Allah wannan shine abin da ake kira shirka ka ɗauki abin da Allah ne kaɗai ya cancance shi ka dangana ma wani sawa'un aiki ne na bauta ko suna ne na Ubangiji da ya kaɗaita da shi ko sifa ta Ubangiji da ya kaɗaita da ita ka ɗauka ka dangana ma wani to ka yi shirka da Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka ba ya da abokin tarayya ya tsarkaka gabarin abin da suke haɗa shi da shi gabarin abin da suke yin shirka
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
saboda haka wannan tufkar hanci da ubangiji ya yi na wannan sura bayan Allah maɗaukakin sarki ya kawar da dukkan wata shubuha da dukkan wani wasuwasi da dukkan wani abin da suke tsammaninsa hujja wajen su riƙe shi su karyata alkur'ani ko su karyata manzan Allah ko su karyata gaskiya Allah ya kawar da wannan ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya tsarkaka shi ne wanda ya cancanta a bauta masa ba ya da abokin tarayya sai ya yi tufkar hanci na wannan sura bayanin wannan yana buƙatar lokaci za mu dakata anan don mu samu lokacin ansa tambayoyi sati na gaba insha Allah za mu ji wannan tufkar hanci ta wannan sura sannan inda lokaci za mu shiga cikin suratul najmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi za mu amsa abin da ya sauwaka daga cikin tambayoyi wani yana cewa a gaya masa fassara waɗannan ayoyi wa umli wa umli lahum inna kaidi matin da wa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir to abinda Allah madaukakin sarki yake magana shine yana cewa ina yi musu shifta ina yi musu talala lalle kaidi na mai ƙarfi ne ko kuma wa amlaitu lil kafirina thumma amlaitu lil wa amlaitu lil kafirina thumma akhadhtum fa kayfa kana nakir nayi wa kafirai talala sannan kuma na kama su to yaya wato inkari na yake ga waɗanda har suka kama tafarkin Allah waɗanda har suka karyata abinda Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi Allah maɗaukakin sarki yana yi wa kafirai talala a nan suna ga suna karyata gaskiya suna karyata musulunci amma Allah maɗaukakin sarki ya bar su da lafiyarsu Allah maɗaukakin sarki ya bar su cikin ni'ima wannan ni'ima da suke ciki tsammanin su abinda suke yi daidai ne shi yasa Allah ya bar su cikin wannan ni'ima ba su san cewa ta lalace Allah yake musu ba ran da zai kama su ba za su taba tunanin cewa akwai wata ni'ima da suka taba sha ba a gidan duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ranar gobe kiyama za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala ya fi kowa shan bala'i a nan rayuwa ta duniya a tsoma su cikin aljanna sannan a fito da shi a ce shin a rayuwarka ka taba shan wahala ya ce ai shi tun da yake bai taba shan wahala ba wannan ni'imar da ya shiga ya mantar da shi wahalar da ya sha a duniya a zo da wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwa da holewa da morewa a nan duniya a tsoma shi cikin azabar Allah sannan a fito da shi a ce ka taɓa jin daɗi a rayuwar kai ce shi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin daɗi ba wannan ya sa ya manta duk abin da yake ya taɓa ji sanda yake duniya to wannan shine talala Allah talala yake musu ran da zai kama su kamun ubangiji ba kankani bane wannan kuma yana cewa a satin da ya wuce ka ce a sa mutane su yi saukar ƙur'ani bida'a ne to saukar ƙur'ani da kuke yi a cikin sallar tahajjud shi kuma sunna ne gashi Allah ko ya ce faqra umma tayassara min alquran to abinda wannan yake nunawa ya yadda cewa waccan din bid'a ce yanzu yana so ya ce kuma ai kuna yi wannan abin da yake nura kenan ya yadda shi bida'a ce tashi to abu na farko dai kasancewar wani yana yi ba daidai ba kai ba hujja ba ce akan a gare ka kai ba daidai ba in dai har ka yarda abin nan da ake yi ba haka ya kamata a yi shi ba ba kyau to sanin cewa wani yana yin kuma abu mara kyau ba shi ne zai baka kai kuma lasisi ka ci gaba da naka ba saboda haka duk sanda za a yi kokarin wannan shi ita shi ita shi ilzami ana yin shi ne bayan an gama karkare hujja sai ka kawo hujjar abin da kake yi sannan kuma kake ilzami amma an ka fara da ilzami to kai tanazuli ne akan cewa abin nan da kake baya da kyau waɗanda ba su san hanyar jadal ba su suke bin irin wannan hanya to wannan na farko kenan na biyu hujjar da kai amfani da ita maimakon ta zama hujja gare ka za ta zama hujja a kanka Allah ce ku karanta abin da ya sauƙaƙa abin da ya sauƙaƙa zai iya zama izu ɗaya ne zai iya zama izu goma ne zai iya zama izu talatin zai iya zama izu sittin gwargwadon yadda ya muku sauƙi in an ce ka karanta abin da ya sauƙaƙa a sallah wani abin da ya sauƙaƙa gare shi shine kul huwallahu da inna daina ba zai iya wuce wannan ba wani zai iya ɗauko sura mai tsawo ya karanta wani kuma karanta sura mai tso ce ta masa tsanani ba sassauka ba ce gare shi annabi ya yi sallan magariba da suratul dur da ce za a yi sallan magariba da suratul dur wani zai ce a yi masa tsanani shi ba a yi masa sauki ba kaga shi a gunsa wannan ba shine mai sauki ba annabi sallallahu alaihi wasallam a qiyamul layl dinsa a raka'a daya raka'a daya ya karanta suratul baqara tun daga farko har ƙarshe ya da karanta nisa'i tun daga farko har ƙarshe sannan ya zo karanta ali imran tun daga farko har ƙarshe a raka'a daya shi a gurinsa mata ya sarari amma kai a gun kafa saboda haka wannan kalmar ma kalma ce da take ta kunshi iya abin da kai ya sauƙaƙa gare ka ya sauƙaƙa gare ka rabi duka abin da yake sauƙi wani su sauƙe din shine sauƙin sauƙi ne a gunsu wanda duk yake saukewar shi a gunsa mai sauƙi ne to me ya saba alƙur'ani ina saba alƙur'ani a ciki ashe kai ka karanta cewa a iya saukewar ma a cikin alkur'ani kuma kake tambaya sunna ne wani shawara yake bayarwa don me ba za a yi contribution ba ahalus sunna su yi contribution su samar da gidan rediyon su nasu na kansu a nan jihar kano to ai ba kabbarar bace inda kabbara tana samun mana da rediyo da yanzu rediyoyinmu a nan kasar ai ba iyaka al'amarin ba na kabbara ba ne wato an bi hanyar da ba kowa zai iya rediyo ba kuma da gangan aka yi haka kuma don mutanen arewa aka yi a ce lasisi kafin a baka lasisi ka buɗe rediyo sai ka ba da miliyan ashirin kuɗin lasisin ne kawai kaga an yi haka ne don saboda mu nan arewa mu na farko dai mu ne ba mu san amfanin waɗannan abubuwa ba wataƙila sai yanzu muke gane amfaninsu kudu tuni sun fi sun gane amfanin media media ita ce ake kira a sunatun rabi'a bayan a abin nan majalisar zartarwa majalisar dokoki majalisar alƙalai to jarida ita ce majalisa ta hudu da babu kuma wata majalisa mai iko irinta aikin sadarwa yana daga cikin abin da yake canza tunani na al'umma cikin gaggawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai a canza tunanin mutane wato ka duba ka ga wani lokaci abu ne za a faɗe shi kai ka san ƙarya ne farko sanda za a faɗa ka san ƙarya ake gobe sai a faɗa ka ji cewa ƙarya ce gobe jibi ana ta maimaitawa tun kana damuwar da ƙarya ce ƙarya ce yawan maimaitawa sai ka ji kai ma wata rana kana magana sai ka ji kana faɗar abu saboda yawan maimaitawa har ma ya zama ya ka saba da shi ya shiga jikinka kai ma in ka tashi magana sai ka dinga magana da irin wannan harshen da irin wannan yaren tare da cewa jiya kana ganin ƙarya ake yi amma yau gashi kai ma kana maimaita irin gyara to wannan shine matsalar jarida abu ne za a yi ta maimaita shi za a yi ta maimaita shi tun kana kyamarsa har ka ji cewa ya zama normal har ka cewa kuma kai ma sai ka ga wata rana kana maimaita shi to in ana so a canza tunanin al'umma da wuri shine a yi amfani da kafofin watsa labarai na gani ko na sauraro ko na karantawa to mu al'ummar arewa an bar mu a baya in ma yau za ka kafa wata wani abu na kafar watsa labarai in ba ka yi da gaske ba to za ka yi ta asara ne ba za ka ciri ba za ka mayar da kuɗin ka bari har ka ciri ba to yanzu ne aka fara gane muhimmancin abu kuma yin wannan ɗin idan har an yi yunƙuri ba zai zama da wahala ba duk da cewa kuna iya cika duk sharuɗan ku biya kuɗin lasisin kuma a hana ku yan kudu sai ba su ake yi sai ba su ake yi da ake gaya mu wajen wajen wajen wajen mutane arba'in ko bangare arba'in suka gabatar suna buƙatar wannan a basu wato duk aka ba wa 'yan kudu mutum hudu kawai aka ba wa 'yan arewa saboda haka sun mana fintinkau a wannan babu a yanzu da muka gane muhimmancinsa zai sa mu tsaya mu yi ta tunanin mu kuma me za mu yi mu ga cewa a wannan layin ba a bar mu a baya ba yanzu salon tafiya a duniya ya canza ba irin yadda ake a shekarun baya ba dole ne kuma ka tafi da zamani in kana so ka ci nasara a irin wannan gwagwarmayar da ake matukar ka tsaya a jiya kace za ka to kamar dan balle a daga masa red card kasan duk wanda aka daga red card to za a yi bashi a ka'idar red card da an daga maka ma har filin kwallon sai ka fita ko kallo ba za a barka kai ba to matukar baka sake tunaninka ba da dabarunka a tafiyar duniya a yanzu sai a daga maka red card ana can ana yin abu kai baka ma san me ake yi ba to dole tunanin mu ahlus sunna ya canza dole mu fara tunanin wasu dabaru na isar da saƙonni na aƙidar da muka yi imani da ita da sunnar da muke kira zuwa gare ta kada mu tsaya akan abin da yanzu ga an zo an yi jarida ta ahlus sunna saboda ba a karatu an fi sabawa da sauraro an fi son a saurara saboda shi sauraro baya kallafa maka komai ba wata wahala kana iya ta in kaga duka yi bacci in ka gaji da bacci ka farka amma karatu ba zai yiwu da haka ba ba zai yiwu da haka ba to mu ba ma san wahalar mun fi son mai sauƙin shine mai ta sauraro to dole sai mun sake wannan tunani mun zama al'umma ce mai son karatu al'umma ce da ta karbi saƙon nan da Allah maɗaukakin sarki ya fara ƙwanƙwasa zuciyar manzon Allah da shi iqra ita ce ayar farko da ta sauka duniya ikratu ashe kaga ya kamata mu musulmi kowa karatu a duniya to amma sai aka yi mana fintinkau aka ba mu aka bar mu a baya ba ma son karatu wani yana cewa mahaifinsa ba ya da kyakkyawar fahimta dangane da sunna wannan ya sa ya hana shi zuwa guraren da ahlus sunna suke karantarwa to ya daina zuwa ban sani ba ya daina zuwa wannan takarda aiko ta yi yana gida ko ko a'a yana dan wato zagayewa ne ya silale ya zo ina jin dai wannan ne yake faruwa to yana dan zuwa dai yana dan silalewa ya zo a ɓoye to amma kuma ya ce yana so shi ma ya dangala tufafinsa don ya yi koyi da ahalus sunna to amma yana ga in ya dangala tufafinsa za a gano shi a ce a kai baka bar sunnan ba baka bar izalar ba to yanzu me abin yi to ai shi dan gala tufafin hawa hawa ne ai ko saboda in an ce a dan gala tufafi ba sai kayi wanda za a gane ka da adireshin ka karara ba dama annabi cewa ya uzratul mu'mini ila nisfi sam wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa finna tufafin musulmumini shine rabin kauri in ya zamo lalle sai ya daɗa to kar su wuce idan sawu saboda haka kai tufafinka amma kai ya wuce idan sawu wannan ma ina zaton shine tufafin da mahaifinka yake sawa ba na jin tufafin mahaifinka suna jan ƙasa saboda haka baka saba masa ba in yayi magana ka ce ai baba irin tufafinka nayi wani kuma ya ce akwai aya a alkur'ani da hujjo da 'yan sufaye suke hujja da ita akan karamomi ta kisar annabi Sulaiman qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafu ni zan zo maka da shi kafin ganin ka ya dawo gare ka ce to wannan an ce wani malami ne to kenan wannan karama ce to ai mu ba mu da matsala da irin wannan mu ba mu da matsala da cewa akwai karama ahlus sunna ba su taba cewa babu karama ba mun yadda akwai karama karama ai shine a karrama wani ko Allah ya karrama mumini Allah ya karrama mumini akan karrama mumini farkon karama ta koli ita ce imani da takawa babu karamar da ta kai wannan Allah ya baka ainihin garin imani a zuciyarka ya baka takawa to in ya baka wannan ya baka wata babbar karama kana cikin sahun waliyansa da wannan ya sifanta waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to waɗannan sifofi guda biyu su ne ƙashin bayan walittaka saboda haka duniya ba za ta gushe ba da waliyi a cikinta matukar akwai mai tsoron Allah akwai imomini mai tsoron Allah sai mumini mai tsoron Allah na ƙarshe a doron ƙasa ya mutu sannan za a ce babu waliyi a doron ƙasa to amma a cikin tunanin sufanci ita kanta walittakar har tana da khatam wanda yake cikamakin waliyai kamar yadda ake da cikamakin annabawa akwai wani khatamul auliya'i to kaga aka ce khatamul auliya kamar wanda duk za su zo bayan shi ba su ba su- ba waliyai bane su ma'ana ba masu imani bane ba masu takawa bane in har an yadda a iya samun mai imani mai takawa bayan wancan waliyi da aka ce shine cikamakin waliyai to in har an yadda za a iya samun mai imani da takawa to an yadda za a iya samun waliyi tunda shine wanda Allah ya ce shine waliyi babbar karama ita ce imani da takawa shi yasa za mu ga a cikin sahabbai ba kasafai akan fiye samun abubuwan da suka saba al'ada ba a cikin tasarrufinsu saboda irin garin imani da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a zuciyarsu ya wadace su ba sa buƙatar sai sun ga wani abu da ya ɗumauta hankalinsu sannan su yi imani shi yasa karama ba ta yawa a cikinsu ba ana iya samun karama ta a samar da wani abu a hannunka wanda ya saba al'ada ba kowa ne zai samu a hannunsa ba wannan ba mai musun wannan ba a cikin tabi'ai an samu wannan a cikin malamai an samu wannan an samu wanda aka jefa shi cikin wuta abu muslimul khawlani aka jefa shi cikin wuta wutar bata ci shi ba cikin tabi'ai yake mun yadda da wannan mun yadda akwai karamomi abinda muke cewa karama tana da sharadi a shari- a shari'a na farko dole ne abinda duk za a ce wa karama kai ya saba wa shari'a in zai saba wa shari'a to ba karama ba ce Allah baya karrama mumini da abin da zai saba wa shari'a haka kawai a ce kai kana da karama da ka miƙa hannu ka kwaso kuɗi ka dinga raba wa mutane wannan ba karama ba ce sata ce sata ce duk inda kaga kuɗi akwai mai shi saboda haka za a iya amfani da aljanu ta hanyar ka su dinga satowa suna baka to mu a mu wannan ba karama ba ce a ce ka miƙa hannu ka ɗauko gurasa ka raba wa mutane gurasan masu masu gurasa ce don haka wannan sata ce ba ta zama karama haka nan karama dole ne ta gudana a hannun mai imani mai tsoron Allah mutum idan ya kasance yana aikin da ya saba wa shari'a fajiri ne fasiki ne ba imani tare da shi na kwarai to ko ya yi tafiya akan iska mun gani to a gurin mu ta lalace Allah yake masa ba karama yana amfani da aljanu ne wajen yin waɗannan abubuwa ba za mu taɓa ɗaukan wannan cikin karama ba sai idan ya zamo shi ala siratul mustaqim sai ya zama bisa tafarki madaidaici don haka karama na farko ba ta saba wa shari'a sannan wanda yake da karama karama tana gudana a hannun wanda yake bisa bisa shari'a amma wanda ya kauce wa shari'a abinda duk zai faru a hannunsa ko da ya dumautar da hankalinku ba karama sunansa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dujal da zai bayyana ƙarshen zamani me annabi sallallahu alaihi wasallama ya baya- ya gaya mana zai bayyana a hannun dujal zai ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa a kuma gani zai ce ƙasa ta fitar da tsirrai kuma ta fitar a gani zai sa a kamo mutum a raba shi gida biyu bangare ɗaya ya faɗi nan ɗaya ya faɗi nan ya ce tashi kuma ya tashi kowa ya gani wannan karama ce Allah ya ba wa dujal saboda me duk wannan abin da ya ba shi ya ba da shi a hannun wani wanda ya kauce wa hanyar Allah saboda haka ba a kiran shi karama don haka mu kiyasin karama kar ta saba wa shari'ar Allah sannan kuma wanda ta gudana a hannunsa ya zamo akan sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka a daina maganar cewa ko ahlus sunna sun yarda da karama ko ba su yarda ba mun yarda akwai karama aka je aka ɗauki littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunna na abul qasim lalaka'i juz'i na biyar gaba ɗaya magana ce akan karama amma ta gaskiya to lokaci ya tafi za mu haƙura da waɗannan tambayoyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in in za a yi